بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na mana barka da safiya a wannan rana ta litinin 24 ga watan ramadan shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan maris 2025 daga dai masallacinmu mai albarka insha Allah masallacin juma'a na garki area 8 a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja jerengiyar muhadarori da muke yi ma iyayenmu mata munasabar wannan watan na ramadana Allah ya sanya mana albarka a cikinsa tattaunawarmu a yau za ta yi la'akari ne da haƙoƙin 'ya'ya wato kamar zai zama wani abin nan ne ci gaba da tattaunawa akan darasin da aka yi ajiya da kuma darasin da Malam Yusuf a yanzu ya mana Allah ya saka mishi alkhairi. To ni na so in takaitu akan haƙƙin ƴaƴan ne kawai. Wasu wasu bayanai da nake ganin ya dace a maimaita su na san ba sababbi bane game da haƙoƙin ƴaƴa. Allah madaukakin sarki yayi umarni wanda yake cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ya ce, “Ya ku wanda kuka yi imani, ku tsare kawunanku kuma ku tsare iyalanku daga aukawa cikin wuta, wutan nan wadda wato abinda za a dinga hura ta da shi su ne mutane, da kuma duwatsu waɗannan duwatsu an ce duwatsu ne da za a zuba su a wutar don kawai su ƙara mata balbalin bala'i wato don su ƙara mata zafi ba wai don su kamar da ake ƙara ma wuta fetur ko kalanzir su ne wasu duwatsu ne ƙanana da manya baƙaƙe masu ɗaukan zafi waɗanda za a dinga zuba su a cikin wutar don su ƙara mata balbalin bala'i Allah ka tsare mu Allah ya ce mu tsare kawunanmu daga wannan wuta ko mu tsare iyalanmu Allah ya ce wannan wuta kuma akwai masu gadinta waɗanda mala'iku ne masu tsananin rashin kulawa da duk bala'in da mutum yake ciki aikin da aka sa su koshi suke ba sa saba wa umarnin da aka ba su na sanya mutane a cikin wuta ko su ta dukansu wajen sun ga mutane na konewa ko sun ji suna ihu ba za su tausaya musu ba sai abin da Allah ya ce su Allah ka tsare mu daga wuta Al'imamul bai haƙi a littafinsa mai suna shu'abul iman, wanda asalin littafin ya yi shi ne don yin fassara hadisin da annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa al'imanu bida'un wasu tuna shu'uba. Imani ya kai reshe sittin da wani abu. Sai al'imamul bai haƙi ya yi littafi don ya lissafa menene rassan imani. To reshe na sittin a cikin ayyukan imani da bai haƙi ya kawo shine game da haƙoƙin ƴaƴa da haƙoƙin iyalai a inda yake cewa babun fi huquqil auladi wal ahli babi na 60 yana magana akan cewa daga cikin ayyukan imani akwai kula da haƙoƙin ƴaƴanmu da haƙoƙin iyalan da ke karkashin mu a inda a wajen yake cewa ka gare shi ɗa? asalin abin da ya kamata mutum ya fahimta game da ɗa, annahu ni'matun minallahi ta'ala ni'ima ce daga Allah kamar yadda dukiya da lafiya da sarauta da sauran abubuwan da muke gani a duniya a matsayin cin nasara duka ni'imomi ne da Allah ya bamu dan ya jarabta mutu haka yaya ma yace sannan kuma baya ga haka wa mauhibatun kuma kyauta ce daga Allah wa karamatun kuma karamci ne Allah yayi da ya baka da akwai wanda watakila ya fi ka arziki ya riga ki yin ta riga ki yin aure kuma lafiyayye mace ce ita ma ba ta da wani larura tana da arzikin da za ta kula da 'ya'yan amma an yi aure shekara da shekaru Allah bai bada haihuwan ba wata kuma ana ta haihuwan suna ta rasuwa suna yin wabi ke kuma Allah ya baki ba tare da kin mishi rawa ko kin mishi wani bambadanci ba kamar da malamin su biya ambata wata ma bata taba yin addu'a ta musamman tace rabbi habli minas salihina kawai ta ganta dai da 'ya'ya ne didin ta yaye wani kuma kawai ta ƙara conceiving wani ta ƙara haifewa haka sibil-sibil abin ta lahiya lau to wannan ‘ya'ya da kike gani karama ce daga Allah don babu yadda za a yi mutum ya iya samun su ta wata hanya ta dabararsa sai yadda Allah ya tsara da bai haƙi yake cewa Allah maɗaukin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada cikin sautin nahali Allah ya ce, Hakika Allah ya sanya muku mata daga jinsinku na ɗan adam, sannan bayan kun yi aure, Allah ya samu muku da ‘ya'ya, Allah kuma ya samu muku da jikoki, da haka da matan da kuka aura, da ‘ya'yan da kuka haifa, da jikokin da ‘ya'yanku suke haifa duka ni'ima ce daga Allah. Ni'ima ce ta fuskar cewa wannan shi zai wanzar da zuriyar mutum, su za a kalla a ce ga ‘ya'yan wani ko ga ‘ya'yan wacce, ga jikokin wacce ga jikokin wane da su za a dinga zuriyar ku za ta wanzu wanda duk bai haihu ba to akwai barazanan zuriyar shi za ta ƙare wannan ni'ima ce sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa a wani a cikin sura shura yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha Allah yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so ya ba da kyautar ‘ya'ya maza ga wanda ya so, wanda kuma Allah ya so shi da gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya sai ya haɗa mushi yana da maza yana da mata, Allah ya mushi mix, wanda kuma Allah ya so ya jarabce shi, to sai ya bar shi babu ‘ya'ya shi ma. Bai haƙi yake cewa fa kullun fa kullu man wulida lahu minal muslimina waladun zakarun aw untha fa alaihi an yahmudallaha jalla sana'u duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza ne ko mata namiji ne kadai ko mace kadai ko an hada mishi duka biyu yace to wajibi ne ya gode wa Allah abun godiya ne a ce alhamdulillahi allazi wahabani dhurriyatan tayyiba dole a gode wa Allah domin ba iya wakka ne ko dabara ka bane yace dole mutum ya gode wa Allah domin Allah madaukakin sarki ya fitar daga jikin jikinsa daga jikin nasabarsa abinda za a dinga kiran shi da sunansa abinda kuma zai zama dangantakarsa sannan ya ƙara yawan musulmi masu bauta Allah ya ƙara yawan masu tauhidi ya ƙara yawan mutanen da za su yi wa Allah biyayya ya kuma ƙara yawan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yanzu yana da gudumowa wajen ci gaba da hauhawar adadin musulmi gudumowa wajen ci gaba da hauhawar adadin a mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to wannan abin abin lura ne kwarai da gaske yadda bai haƙi ya fara wannan zance nashi kenan da wannan introduction to nayi itemizing wasu ababen lura kamar guda goma da nake so na ambata mana wanda ya kamata a lura da su tun wajen yaya za a gina mahalli inda za a haifi yara yadda za a samar da su ainihin wato samarwa mai tarbiyya yadda za su zama abin alfahari tun ga iyayensu da al'ummarsu da danginsu da kuma dukkanin musulmi domin kamar yadda 'ya'ya suke abin alfahari 'ya'ya nagari suke abin alfahari ba haka kuma 'ya'ya marasa kirki suke zama matsala ga dukkanin al'umma yanzu duk rigingimu da fitintunu da bala'in da ake fama da shi a ƙasar nan ai wasu ƴaƴa ne marasa kirki suke fama suke suka kawo shi yanzu ƴan ƴan kidnappers din ai su ma ƴaƴa ne haifarsa akai duk rashin mutuncin nan da suke ƴan sara suka da ƴan kalare da ƴan ƴan me ake ce musu ƴaƴan mage duka sunan dai suna iri daban-daban wanda suka fitini mutane a cikin garuruwa da alƙaryu duk garin da ka je a arewacin Najeriya za ka samu akwai gungun matasa marasa jin magana duka ‘ya'ya ne sun zama ma kowa fitina da iyayensu da ‘yan uwansu da mutanen anguwa kowa baya jin daɗinsu zaka samu maza zaka samu mata kai hatta waɗannan shugabannin da suke zalunci su ma ƴaƴa ne yayi su ma duka babu wanda a ce daga sama ya faɗo saboda haka ƴaƴa na gari yadda suke zama alkhairi haka kuma ƴaƴa na banza suke zama fitina a cikin al'umma ko su zama ƴan daba ko su zama ƴan shaye-shaye ko su zama marasa kunya ko su zama shugabanni azzalumai ko su zama maciya amana a aikin gwamnati ko su zama jahilai masu rikita ƙasa duk ga sanan dai dukansu ‘ya'ya ne da iyayensu haifarsu aka yi aka samu matsala suka zama yadda suke so da aka ‘ya'ya na gari alkhairi ne mataki na farko na samar da ‘ya'ya na gari yana farawa ne daga zaben abokin rayuwa ko abokiyar rayuwa ga namiji zaben mace ta gari ga ta mace zaɓin namiji na gari idan ba a samu iyaye nagari ba to haifar da 'ya'ya nagari sai dai in Allah ya kaddara kawai Allah in ya ga dama cikin kaddararsa yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mukhrijul mayyita min alhayy yana iya fitar da rayayye daga matacce ko ya fitar da matacce daga rayayye amma dai a al'adance an fi sa ran cewa wato a sami shajaratun tsayyibatan bishiya mai kyau ita ma ta fitar da ‘ya'yan itace masu kyau tu'uti ukulaha kulla hinin ko mummunan shajaratun khabithatin ita kuma za ta fitar da mummuna ita ma an fi tunanin haka an fi tunanin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu a cikin hadisin da na san kowa ya san shi hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisin tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace ne dan ɗayan abu guda hudu Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa yace ka zabi mai addini zaka ci riba ta bangaren maza kuma a cikin hadisin Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan namiji ya zo neman ɗiyarku kuka bincika kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'unsa wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce to ku ba shi aure annabi sallallahu Alaihi wasallam ce in ba ku yi haka ba illa taf'alu in kun ƙi haka ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu jarabawa da barna mai yawa a bayan ƙasa kamar yadda yanzu muke gani saboda an ƙi bin wannan shawara ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam idan aka zo neman aure to galibi wannan ba shi ne abin bincika ba dina huwa hulƙahu ba wanda ya damu abinda ake tambaya kawai waye uban shi su waye danginsa menene net income ɗinsa a ina ya karatu su waye suka zo neman auren da wani irin motoci suka zo wani irin sutura ne a jikinsu daga wani gari suke ko daga wace anguwa suke wato wasu material abin nan ake dubawa apparatus wasu ayyuka wasu abubuwa da suka shafi duniya kawai ake dubawa dan gida kaza ne ah to ai shikenan tayi iyayen na kirki ne shi ba na kirki bane sai an je an hada yarinya da miji sai a je a tare dan shi aishayi iyayen kuma ana ganin mutuncin su ko a je a tare ma bin maza yake ko dan club ne bai dawowa gida sai sai karfe 4 na dare an an gama cinye daren sannan zai dawo bai sallah asubahi ba ya kwanta bacci ba zai farka ba sai azhar in tayi magana ya zazzage ta ko ya lakada mata duka yarinya da mutunci da darajarta ko kuma mutun sai an zo an yi irin wannan auren da yake irin na na birni auren arranged marriage hadi ne dama ina da kanwa ke ma kina da kani to mu hada su mana kawai tunda mu kawaye ne ko yata ta haihu ita ta yi karatu ta gama karatu a ingila nima ke kuma yake ke mata wanke na da ya yana da ɗa ya yi karatu a toki ai dukan suna nan a nan abuja a to bari kawai mu haɗa su cike nan a zo a haɗa sai an haɗa ya tara ashe yarinya yan maye ce tana shaye-shaye can inda ta je ingila nan ta koyi shaye-shaye ba a yi mata tarbiyya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu barna mai yawa ita ce wanda muke gani man tardawna dinahu wa khuluquhu ba shine damu mu ba shi kuma namiji shi ma in yaje neman mace shi ma ba wai addininta ne ya damu da ba damuwar shi addininta ba ku ji abin da annabi ya ce fadfar bi zati dini ma'abociya addini Allah ya ji kammala albani namu na Zariya. in yana kanta da wannan hadisi yana yin wani ta'aliki da da ni kaina bana gane ta'aliki ce in an ce zati din ba fa ana nufin wai alaran miya wadda ta da alkur'ani kadai ba ko da ta iya larabci ko da ta yi musabaka ko ta yi haya islam ba a'a wata ma ba tafi izu biyu ba ba a ce zatul ilmi ba zatul dini aka ce ya zama tana da kula da addininta tana da kyakkyawan mu'amala na addini tana da sutura mai kyau tana tsaye da sallah tana biyayya ga iyayenta ta san mutuncin na gaba da ita khalas ba dole tana da zurfin ilimi ba saboda akwai mutane da suka auri mata on the basis that cewa matan nan wasu ma wallahi sun je musabaka ta duniya mu mun san su wasu ma ɗalibanmu ne wata ta ci musabaka a jiha ta ci a tarayya ta je an biya mata aikin haji ta yi musabaka a dubai ta yi a ina ne inda ya ƙwar'ani ne yadda ka san ana zubar da ruwa amma abinda take na rashin mutunci kare ba zai ci ba saboda haka ba wannan ne ma'auni ba ma'auni shine ya zama tana da kula da addini babu shakka an fi sa ran kula da addini a gun wanda ya ilimi ana sa ran haka to amma a tabbatar da cewa addinin take da shi tukuna wannan shine mataki na farko ya zama na cewa an yi kyakkyawan za'i wajen ƴaƴa idan za a aurar da su in kina da ƴa zaki aurar da ita to a zaba mata miji wanda yake mutumin kirki kuma gane mutumin kirki abu ne mai sauki musamman a wannan zamanin a wannan zamanin ko handle din mutum aka duba na Facebook za a iya gane mutumin kirki ne ko mutumin banza ne me yake posting ya ba ku handle din shi na Instagram da handle din shi na Facebook a duba a tambaya su waye abokan shi wace irin mu'amala yake yana yake sana'a yana yake aiki ina ne masallacin da yake yin sallah za a zo ana irin wannan rikicin aka tambaya aka ce to wai ku da man ba ku san shi ba su ce wallahi dama Allah gafarta malam wallahi hajiya wance kasan suna mutunci da sa'abban wance shine kawai suka kawo mana shi suka ce gashi dan su wani ma fa iyayen sun san bai da kirki fa amma za a ce wani an aure mishi da yarinya mutum ya kirki za ta gyara shi me kun ta gyara shi sai je sai ya gyare ta shi kuma saboda kai idan kun san dan ku bai da kirki kawai a je a ita mai addu'a ko a kai shi rehab inda za a gyara shi amma ka ada shi da yarinya mutum ya kirki akwai hadisi ma da Aisha ta ruwaito har ila yau daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Ibn Majah da littafin Sunan na Imam Ad-Darqutni da da littafin Hakim da Nasa'i a cikin Al-Kubra Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa takhayyaru li nutfatikum ko li nutfikum wankihul akfa wanki wa ankihu ilaihim yace ku zabarwa inda za ku zuba maniyinku inda za ku saka nasabarku ku zaɓa ina ne ya kamata ku aura daga zaɓaɓɓun mutane kuma ku auren musu mana kamar yadda idan mutum zai gida ai dole ya tunanin ina ne location ɗin da zai sai gidan shi ina ne zai gina gidansa ina ne ya dace da inda zai rayu babu babu yadda za a ce mutum yana rayuwa a nan abuja kawai ya ce bari ya je ya gida a wani gari can daban alalin bai da abin yi a garin ko ya gina gida a wata anguwa da ba shi da maslaha a wajen ko ya gina zai kasa zama a wajen to haka aure yake mutane su dinga sanin ina za su yi aure ina za su aurar wannan shine abu na farko abu na biyu shine idan aka haifi yaro akwai abubuwan da ake so a yi mushi daga ciki akwai zaɓa musu kyakkyawan suna ana so a zaɓa ma yaro suna na gari so da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa ku zaba ma ƴaƴanku sunaye masu kyakkyawan ma'ana yace innakum satunaduna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum ranar alkiyama kowa in an tashi kiran shi yawma nad'u kullu unasin bi imamihim za a kira mutane ne da sunan su na yanka sunan da aka yanka musu rago da shi saboda haka a dinga samun yara suna mai kyau suna mai kyau kuma shine suna wanda yake ko dai ya zama suna wanda za a ce Abdullah ko Abdurrahman wanda suna daga cikin sunaye mafi yake soyuwa a wurin Allah ko suna wanda yake da ma'ana kyakkyawa wanda take nuna himma take nuna ƙwazo kaman kaman harith da hammam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma suna wanda yake da tarihi mai kyau sunan wani annabi kamar suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa annabi Isa wannan duk sunaye ne masu tarihi mai kyau ko sunan wasu mutane na kirki Maryam Khadija Fatima Hafsa Ruqayya Ummu Salama duk waɗannan sunaye ne masu tarihi mai kyau ko kuma sunan wasu cikin dangi wanda ake ganin za a girmama su yana abin da ake cewa takwara duk wannan babu laifi amma a dinga zo ana lalubun sunaye a cikin fina-finai yanzu haka yake cikin series na 'yan Turkish da series na 'yan koriya a cika ke samun suna wai sai an makala mai yaro kuma sai a fara tambaya alagafarta malam a aika wa malamin islamiyya alagafarta malam na allah mai ma'ana wannan sunan ta yi malam zai sani shi ma bai ma taɓa ganin fim ɗin ba mahala kuma ko sunan mahala da wani yare ne can daban da girka ne ko da latin ma ba a ma sani wannan yana daga cikin aibi hala kuma sunan ma wani gunki ne sunan wata fasika ne hala ba a sani ba Allah ya kyauta sannan ana sa suna ko a yi aski a yanka aƙiƙa da sauran ayyukan da ake ma yara a ranar bakwai ga wata wanda ba za mu yi dabdala a kansu ba aƙiƙa shi ne rago da ake yanka ma yaro na ranar bakwai ana so idan namiji ne a yanka rago guda biyu idan mace ce a yanka ɗaya haka yi zuwa cikin sunna idan bai samu ba ana iya a yanka ɗayan ko kuma ma a bari sai ran da aka samu ana iya yankawa a mako ɗaya ko mako biyu in ba a samu ba mako na uku to daga rana ashirin da ɗaya bayan haihuwa in ba a samu ba to duran da aka samu za a iya yankawa hatta ko da yaro ya girma zai iya yankawa kan shi rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa bayan ya zama manzo ya sake yi wa kanshi aƙiƙa yana cikin muwadda sau da aka babu laifi mutum idan ya wayi gari ya san cewa sanda yake yaro ba a yanka mai ragon suna ba kamar watakila musulunta ya yi da can iyayen shi ba musulmai ba ne ko kuma iyayen shi lokacin da yake yaro ba su da wadata da za su yanka mai ragon suna zai iya siyan rago da girmansa rago guda biyu ko guda ɗaya a yanka a rarraba naman kyauta da sadaka wasu malamai suna cewa bai halasta ya ci wallahu alam ban sani ba a abu na uku shine yi ma yara tarbiyya ta imani dasa musu kyakkyawan addini a cikin zukatunsu dasa musu tauhidi su san Allah ɗaya ne da zaran yaro ya fara koyon magana to duk abin da za a yi a dinga alakanta mai da ubangijinsa a dinga tuna mai cewa yana da mahalicci a dinga nuna mai ya dinga jin tsoron Allah a dasa mai tsoron Allah ka a dasa mai tsoron ɗan adam ɗan uwansa in zai yi ƙarya a ce mashi ƙarya ba kyau saboda Allah ya hana tun da ya san meye ake nufi da Allah ba har zai gane in yaro ne mai wayo ya ce mama waye Allah sai Allah shine mahaliccinka mahalicina da yake sama yana kallon duk abin da muke za ku yi mamakin yadda irin wannan abin yake shiga kwakwalen yara ƙanana musamman tun da zuciyarsu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kwakwalwa ce take wankakkiya kullu mauludin yuladu alal fitra to wannan fitrar lafiyayyen zuciyar nan kafin wani abu ya shige ta kafin kallon cartoon da wannan waƙe-waƙen na noziri su shiga sai a dasa mai san Allah imani da Allah na ɗaya kenan na biyu a dasa musu alfada'il kyawawan halaye a koya musu gaida manya tausayi san ƴan uwansu girmama iyaye kyauta da sadaka duka wannan koya mai yara aiki da gaske ne idan yaro ya taso a gidansu ya ga ana halayen kirki yana koya kamar da in yaga gidansa ana kasuwa zai koyi kasuwa in yaga gidansa ana boko zai koyi boko in yaga gidansu ƴan kallon kwallo ne shi ma zai zai koyi kallon kwallo kullum maman shi da baban shi suna ta musu akan Barcelona da Real Madrid shi ma sai kawai ya ya zama dan Barcelona shi idan kuma yaga ana shan taba zai sha in an yadda filter zai dauka ya sha duk abin da yaro yaga ana yi shi yake koya to idan yaga ana ana ana aikin kirki kamar yadda da can muna yara ko masallacin juma'a aka zo ko wani taro sai kaga iyaye sai su ciri kuɗi sai su ba yayin su ce je kai sadaka naira biyar goma kwandala yaro ya saba da kanshi yana yin sadaka ya saba da kanshi yana yin kyauta sai kiga ya saba da wannan abin koyaye na san wata mata da take babban mace ce yanzu babu yadda za a yi ta je wani gida da sunan za ta je suna ko barkan haihuwa ko bikin aure ba ta iya zuwa haka nan ba ta kai komai ba ko mun kankanta abu sai ta kai shi wato ko da a ce za ta sai famfas ne kwaya biyu ta sa a leda za ta kai sai aka tambaye ta aka ce wai me yasa kike yin haka ne ki kin san wasu za su je biki kawai su ne su zuba anko kawai su je su kwashi shinkafa kawai shike in za a yi rawa ne a yi rawa shikenan a ɗau hotuna su dawo haka za su je zikau da bakin ido su je su dawo ba su san su yi kyauta ko gudunmuwa ba akwai irin waɗannan masu masu na hana ɗin na hana sarkin ruwa sai ta bambanta ita da sauran mutane har sai aka tambaye ta ta ce wallahi tun suna yara babansu ta koya musu wannan abin ko in za a je irin alibidi na yara ko wani ɗan gayyata haka ko menene da aka gayyace su aka ce su zo za a yi wani taro sai ta ba su wani abu ta ce in kun je ku bayar gudunmawa ba a zuwa biki haka to sai ya shiga cikin tunaninsu cewa kamar wani haramun ne a je biki ba a yi gudunmawa ba kamar haramun ko mutuwa aka yi za ta je gidan mutuwa sai ta yi ta ba da kuɗi haka asibiti duk inda ta je ya ta riga ta saba ko tana da shi ko ba ta shi za ta nema abin da ke so mu gane kawai shine yadda in muna aikin alkhairi muna sa yaran mu suna yi za su koyi aikin alkhairi idan yaran ki suka saba kullun idan gari ya waye za su ga kin zauna kina tilawa alqur'ani kin bude qur'ani ki kina rufewa insha Allah za su zo su bude su ma idan ko suka ga cewa da an yi sallah asuba remote kike dubawa kawai ki danna da yake cewa nan tashar ne Netflix da yake ce mata kome tashar nan ta fina-finai to za su san lamba na wace ita ƙyas su ma za su danna duk abin da muke shi suke koya daga nan kuma sai koya musu ilmomin addini koya musu karatun alkur'ani koya musu zikirori koya musu fiƙihu wato abin da ya shafi alola da tsarki da sauransu da sallah da sauran ibadoji to wannan abubuwan shi ne fa malamai na islamiyu da makarantu suka ɗauke mana su suke yin duka wannan mukon ba su abin da muka yi jinga da su to abin takaicin shi ne wannan ɗin da suke munki ba su goyon baya ba ma ba su goyon baya akan abin da su koya ma yaranmu ba su da ‘yancin su hukunta yaran in suka hukunta yara to kafin ma iyayen su dohidi masa shi ne zai fara masifa tukunna hankalin shi ya tashi shi za ku ɓata mana business iyaye kuma wani ma in ya tashi zuwa to da ɗan sanda zai zo ko da lauya na human rights ko kuma idan wawa ne ya zo ya shigo makaranta ya ta zage-zage kamar ɗan tasha irin wannan na san kun sha jin labarin wannan wata mahala ta taɓa yin haka ma ita ma yanzu yadda iyaye suke son ‘ya'ya kamar sa bauta wa ‘ya'yar yadda annabi yake cewa an tali da al'amatu rabbataha bisa fassarar da ake ganin cewa ma'ana haka shine iyaye su koma ba sa iya hukunta ‘ya'yansu, yayin da mu kuma da muke cewa mu iyaye ne yanzu sai da iyayenmu suka hukunta mu sannan muka zama yadda muke, kuma har yanzu in suna raye suna hukunta mu, har yanzu da girmanki da iyalanki kina da ‘ya'ya, babanki ko onkul ɗinki ko mahaifiyarki daga garinku za ta iya bugo waya ta sissille ki ta ji labarin ki abin da ba daidai ba ne, kuma dole ki ki bi, amma ke ‘ya'yanki yan shekara takwas goma sha ɗaya sha biyu ba ba kya iya ce musu bari duk abin da suke za ce a bar su a yana ne to shine kamar da Hausawa suke fada kamar da malai ya fada ko dai mu sa su kuka ko kuma nan gaba mai kuka wannan shine kai da yaro ko ka sa shi kuka yanzu ya bari ko kuma nan gaba mu mai kuka da su sannan kuma su zo mu da su muna suna la'antar mu muna la'antar su akwai yaran da zaka ga sun wayi gari bayan sun girma sun yi shekaru sun gane cewa ashe iyayensu sun cutar da su ne da basu musu tarbiyya mai kyau ba za su dinga faɗan munanan mangano akan iyayen kamar yadda mu kuma yanzu muke faɗin maganganu na alkhairi muna cewa muna muna cewa Allah ka ji kan iyayenmu sun mana tarbiyya amma za mu iya tuna irin wahalar da muka sha a hannunsu za a buge ka za a yi kyare ki za a yi miki horo idan malamin makarantar allo ko islamiyya ko boko ya buge ki in kika dawo gida a ce ya kyauta wani ma sai an je a mushi godiya idan jini ya zuba a ce ba komai wannan wurin ba zai ci wuta ba haka ake cewa mu kuma yanzu da an taba mana yara fi mun zari hijabi mun hau mota mun buga mai gida waya baban samira kana ina to ni ga na a hanyar makaranta mu hada a can shi ma ya baro office za ku je ku raba hali to yau shara za su zama mutanen kirki kenan jama'a tsakani da Allah sai mun sai mun gyara wannan al'ada malamai din nan da suke koya mai ayyukan karatu aikin da ya kamata mu yi ne suke yi suke wakiltar mu kuma dole mu daraja tasu mu ba su kimar su ba wai ina cewa su kuma su zama irin azzaluman malaman nan marasa imani ba haka nake nufi tabbas akwai malamai musamman na makarantu irin na na addini waɗanda ba su da tausayi za su ta dukan yara bisa rashin cancanta to wannan ma ba daidai bane amma dai horo da ya kama a ma yaro idan ya yi laifi ko yarinya in ta ki kawo hadda ko irin yadda aka ba mu labari jiya yarinya a makaranta ana biya mata hadda tana kallon wayarta to wannan ya kamata jikinta ya gaya mata bai kamata a kyale ta ya kamata ta gane cewa ta yi kuskure kuma a bata punishment ko a bata suspension ko a ce sai ta zo da iyayenta an yi magana da su su ji abin da take yi amma duk da haka a wannan abin da ta yi sai dai kawai sai dai malamin kawai ya kwafa ya ce to Allah ya kyauta ya iya da ita ko waye ya kwace za a zo a ce malam ba ta kayata waye ta abin nan ce me ake ce mata wanda ake ninka waɗannan fold fold ake ce mata ko haka ake ce mata ko wata ta da fa mutum ya samu miliyan ɗaya sai a ce ya zama miliyoniya ya samu arziki ya samu jari wa amma yanzu sai a sa miliyan da rabi wai sai a sai waya kai jama'a ana tafaki a birni kaji waya wadda za a riƙe a hannu da ta iya faduwa ko wani iska ya fuske ta ya gudu da ita abinda da ya ishi mutum ya jari ya kasuwa shi kenan ya ɗaga yanzu waya ce kawai kuma duk wata uku sai an canza to wallahi sai mun daina wannan abin jama'a sannan girmama manya wajibi ne mu koya ma yaran mu su girmama manya in an yi baki su gaishe su da mu muna ƴan yara in an yi baki kai saka shiga falo inda ake magana da baki ai baka isa ba dole sai dai in ka zo wucewa ma dole sai dai ka cire takalminka ka gaishe su ba ko kuma a ce ana magana da babba kawai ka sa baki ai kafin ka rufe bakin za a bangara bakin sai dai ya je amma yanzu ki ga kawai wai mutane suna sun yi baki suna magana da su yaransu suna suna sa baki ka yaran ma su karyata su ma ce mom ba haka bane fa ba haka bane mom a gaban baki what an embarrassment da an ga haka an san cewa ba ma ba ma yaran mu tarbiya da halayen kirki wajibi ne mu koya musu girmama manya gaskiya rukon amana tausayi ordinary gaisuwa zaki kwana gida ɗaya da ƴaƴanki ba san su gaishe ki su ce mama ina kwana ba san su gaishe da makwabta ko mates da ake rayuwa da su a cikin compound balantana kuma abin banza su masu aiki din nan kuma su kai su masu kai su makaranta a mota waɗanda yi su da ba ma mutane ba ne yaushe za su gaishe tsaki kawai za su yi musu ma ba su buɗe musu ƙofar mota san da ya kamata su buɗe musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa a koya ma yara sallah tun suna shekaru bakwai kamar yadda aka san hadisin in sun kai goma in ba su yi ba a dake su wannan hadisi ne sai yana cikin sunan Abi Dawud daga amur ɗan shu'aibu an abi an jaddi saboda ba da muhimmanci da ake yi wajen karantarwa sufiyanin thauri yake cewa ya dace ga mutum ya tirsasa wa ɗan shi dole sai ya karatu wato yara kada su ce kada a basu sai abin da suke so za su malami ya zo zai karantar da su a ce to gafata malayo sai dai ka haƙuri wallah yaran nan suna ta yin wani gem ne ba su gama ba ko kuma kawai yana zaune ya ga an fito da su za a hau mota ce wallahi yau wani shafin za mu je za mu je a faɗi suna wani kanti na yan gayu ko za a je wani wajen wasa ne ma ko kawai za su je gaida wata ƙawan mamansu a asibiti shi kenan an kashe karatun dama shi kan shi ɗabi'ar a ce kowane gida da malaminsu ko malamin nan ya zama ɗaya daga cikin domestic staff an ba shi ɗaki a boys quarters yadda aka ba direba yadda aka ba chef yadda aka ba wane shi ma an ba shi ɗaki ya kwaso kayan shi daga can zaria ko kano ko borno bawan allah ya gama da alkur'ani ya rasa abin da zai yi ya kwaso kayan shi ya zo nan ko yana da wata 'yan matashi kwaya ɗaya kullum sai dai su ta waya cikin dare nan kuma yana cikin takaici za dai a bashi abinci kuma ya kwana a gidan yan gayu kuma ga data nan tunda an saka me ake ce mishi sky ake ce mishi ko wannan abin data din na gida duka amma fa babu mutuntawa to wannan shi kanshi wannan tunanin dama zaman ƙarya ne zaman ƙarya ne tunanin a cewa kowane gida da malamin sa na islamiya wallahi da mun ƙarya ne mu ga kanmu gaskiya yaran ana so su koyi yadda aka tara su a makarantar boko me yasa ba a dauki malamin makarantar boko a ce koya musu a gida ba ai za a iya samu wani a can Kano din ko Zaria da yayi B.Ed a primary education ko integrated science ko ko English shi ma a kawo shi gida aje shi mana a ce koya musu boko wanda gaske ne a ce ba a so su je makarantar su sha wahala amma makarantar boko ne za a jura duk wata wahala a kai su amma an dauko wani alarama an aje shi mai koya musu Qur'ani ai ta mai wulakanci wani ma a mai da shi mai buɗe gate da ƙur'anin shi aka duk gidan ba mai tilawar izu biyar shi kuma da ƙur'anin shi sittin an wulaƙanta shi to wannan dama ƙarya ne zaman ƙarya ne kamar yadda na faɗi a jiya wajibi ne idan al'umma tana so ta tsira mu buɗe makarantu ko ina makarantu su yawaita kala daban-daban na mata na yara na 'yan mata na kowa da kowa na weekend na dare na asuba tunda an ce mun riga mun gama sayar da lokacinmu na rana ba yadda muka iya daga takwas zuwa hudu din mun sai da shigo to mu yi kokari bayan asuba a ce akwai islamiya bayan isha ko magariba da isha akwai wata weekend akwai hadda yadda wannan alkhairin na qur'ani da karatun musulunci da shiga cikin zakatan yaran kuma mu ba malaman mutuntawa da girmama da su koya musu karatu na san yaron da aka kai shi hadda wata makaranta ta bodin ta hadda ya gudo ya dawo baban shi attajiri ne irin attajiran kudin nan baban da ya go ya gani ce ina wani wallahi baka isa ba yace wallahi in dai ba za ka yi hadda nan ba yace wallahi sai dai ka mutu yace in ka gana bakka yace wallahi sai dai in ka haɗi wani abu ne ka mutu kawai shikenan yadda ka hakura rayuwa ima ima hakura da, da kai yace amma wallahi in dai kana da rai ina da yace wallahi sai kai hadda nan ya dauke shi mai da shi a ranar uwar tana ta kuka ce wallahi sai ya koma yanzu da nake miki magana wannan yaron Allah ramma ne daga cikin masu jan baki a wurin majalisin tafsiri wanda iyayen suna alfahari da shi amma in kin san irin kin jin da yayi da irin yadda uwar ta nemi ta nemi a yi din rigimar duniyar nan akai ta kyale mata danta danta na fari daga haihuwa bata ma ji dadin shi ba an dauke shi an kai shi makaranta wannan zalunci ne ta gaya wa wane ta kai karagun wane baban ya ce Allah ba wanda ya isa sirkan suka magana ya ce babu ruwan ku ɗana ne ni nake da izini da shi ni kuma na ce sai yayi alqur'anin nan in dai baya so to ya sha guba kawai ya mutu ta lahira to kuma yana son duniya ba zai sha guba ya mutu amma yanzu ya zama mishi alkhairi yanzu in ko kuma ko ina tana nuna shi ga dan ta malami so haka yara in ana so su ilimi jama'a sai an kauda kai akan wannan makauniyar soyayya da ake musu sai an kauda kai haka mu rage wannan ji da yara da muke a cikin zukatanmu kamar kwai a baka ko kamar zinariya ana nan nan da su sannan daga cikin abin da ke taimakawa wajen tarbiyyar yara akwai taimaka musu wajen abin alkhairi da suke yaro in ya taso yana da wani hali na kirki to za a dinga taimaka mai ne a reni wannan halin akwai yaron da zaki gan shi ya taso yana da kawaici ko yana da haƙuri ko yana da son karatu ko yana da son sana'a to sai a taya shi a kai kada a yi discouraging ɗinsa yara tun suna ƙanana sukan bayyana ɗabi'a su ta bambanta akwai malamai da yawa a tarihi da yanzu malamai na duniya take cin amfaninsu da aka aka samar da su al'imamun nawawi wannan mai riyadu salihina mai littafin arba'una hadisa baban shi ɗan kasuwa ne a garinsu baban shi yana sa shi yana jiran shago in ya zauna a shago maimakon ya dinga sauraron kwastomomi sai ya zo da littafin shi kawai ya bude ya ta karantawa a zo za a sai kaya hankalin shi bai kan wajen yadda kika san dai irin yadda muke taba waya din nan yanzu ai ta taba waya har hankalinka ya bar jikinka to sai wani mutum ya zo sayayya yana ta ma yaro magana yaro bai kula shi dai leka sai ga yaro karatu yake sai ya ce ina baban yaron nan sai baban babban dan kasuwa ne yana can yana zazzagayawa sauran shaguna yana raba kaya sai ya ce to ina son ganin baban yaron nan aka je aka kira baban sai ya ce wannan yaron ba shi da rabo a kasuwa wannan yaron raban shi yana karatu ne ka haƙura da shi ka kai shi makaranta ina maka albishir cewa zai zama malamin da duk duniya sai an ji labarin shi baban ya ce to shikenan in ya ce kasuwa in ya ce bai san makaranta bai san kasuwa shikenan a kai shi makaranta sai aka ɗauko shi daga ƙauyen su mai suna nawa ƙauye ne haka wajen garin dimashka aka kawo shi makaranta duk wata baban zai aiko mai da wani dan abin da zai rayu a kai irin da ake ba yaro pocket money wannan abin nawa ya dinga yi har ya shekara talatin da biyu ko da uku a duniya sai ya kamu da rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya sai aka ce ya kamata ya je gida ya jinya yana zuwa gida jinya ya rasu shekarar shi kwata-kwata talatin da hudu amma jiba irin ilimin da ya bari a ina ne ba a karanta riyadu salihin a ina ne ba a karanta arba'una hadith kai ana ganin ma cewa a duniyar musulunci qur'ani shi kadai ne littafin da yafi wannan littafin shahara duk inda ka je an san an san riyadu salihina an san arba'una hadith kamar yadda aka san qur'ani to haka muhammad ibnu ali ash-shaukani shi ma baban shi attajiri amma sai ya taso da san karatu sai baban ya ce to tunda karatu kake so kai ka fita a kasuwa ka je makaranta baban ya ware wasu kuɗi masu yawa ya ce ma ƴan uwan wannan kuɗin na ware su ne don ai training wannan ɗan uwan naku ya zama malami ko na mutu ba sa cikin gado shaukani bai taɓa yin kasuwa ko rana ɗaya ba abinda baban shi ya ban mushi ɗin nan shi ya raye ta ci har ya zama malami har ya mutu amma mu yanzu idan muka ga wani yaro a cikin ƴaƴanmu ya taso yana da basira yana son hada yana son hada alqur'ani sai ya ce ah medicine zai medicine kawai medicine kawai za a mai da shi wanzani ai likita ai wanzani ne na bature kuma kwakwalwa wadda take ne wadda take kawo wuta da kyau wallahi in aka yi ta asibiti an yi asarar ta ina faɗa wannan kullum ina da ƴan uwa likitoci da abokai ina faɗa cewa ni a gani na asara ne dan an ga mutum mai basira kai a ce ya tafi asibiti me yasa sai asibiti in ma boko zai karanta akwai ilimin da idan ya karanta su sai ya fi amfani wa al'umma fiye da kasancewar shi likita domin likita iya amfani shi kai marasa lafiya iyakacin su ne amfanin shi amma wanda zai amfani duka duniya ya amfani duka ƙasa in ya karanta wani ilimi da ke da alaƙa da shugabanci tattalin arziki kasuwa noma kiwo abubuwan da suke buƙatan tunani wanda za a faɗaɗa shi tunda kuma likita ɗin nan kowa da zai iya cin 2.40 a university zai iya likita average don me yasa za a ce duk mai basira ya tafi likita ni a gani na wannan ba daidai bane sai a ce a a yanzu har ma aka ce karatu to ba a nufin wai karatun addini da za ka je neman auren wata ya a ce to sharaɗi fa za ta yi karatu to kasancewa ba fa ana nufin wai sharaɗin haka za ta ci gaba da zuwa islamiyya ba ba shi yake nufi shi wannan bai cikin lissafi in ka ga dama ta je in ba ga dama ba a ce to shikenan mijinki da tunda baya so ki bari amma kaza an ce sharadi bata gama makaranta ba ana nufin wai tana 200 level ne a kaza university kuma ana so dole ka bata ta karasa akwai wanda zaka ga kafin ma a daura auren sai an je an yi allura cewa ba a so mata ta haihu sai ta gama auren kawai ya zama dai suri ne haka dai a ce dai tana da miji ita ma dai tana da dai miji dan kwaya ɗaya dai za ta saka aljihunta babu laifi so da sai mun kiyaye wannan mu koya ma yaran mu wato mu taya su akan abin da Allah ya gwada mana na basirar su da wurwuri dan ta amfane su turawa da ƴan China abin da suke yi kenan shi suka wuce mu mu kuma za a ban mutum wani sai ya gama ma gararan bansa gaba ɗaya bai ma san me zai yi ba ran da ya siyo fam ɗin jam ma bai ma san me zai cika ba sai an ce ce mama me zan cika ce wallahi ta cika abin da kaga dama da abin da ka gada ma cika babu guidance sannan ana so ya zama cewa yara ana daidaita su wajen mu'amala kada wani yaro ya fahimci an fi son ɗan uwanshi ko ɗan uwanshi wajen kyauta da wajen mu'amala a daidaita ‘ya'ya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Nu'man dan Bashir shahararren hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama Nu'man ya ya ce mishi ya manzo Allah ka shaida ina da gona a wuri kaza na ba ɗana wani kyautatta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin kowa ne ka ba da ‘ya'yanka nawa ya ce ‘ya'yana shida kowa a cikinsu ka mashi irin wannan kyauta ya ce a nabi ce to ba zan yi shaida a kan zalunci ba saboda idan mutum yana yin haka zai haɗa ‘ya'yan shi gaba kun ga shi ne abin da ya faru da annabi yusufa kamar da muka ambata ba wai don babansu ya yi kuskure ko kuma ya nuna wani abu a ɗabi'ar so da ta bayyana cewa ya fi son yusufa ita ta ja ma ‘yan uwan suka yi mai abin da suka mishi to ana so mutum ya dinga daidaita ‘ya'yan shi wajen abin da zai yi musu kamar da ake so adalci tsakanin mata in kana da su fiye da ɗaya to haka ake so adalci tsakanin ƴaƴa wajen sutura wajen abinci da sauransu kamar nan Abuja da ake sai ma ƴaƴa mota don za a sai ma ƴaƴa mota kowa da ya isa hawa mota a gidan sai a sai mai ko kuma a sa wani sharadi a ce to sai wanda ya kai shekara kaza ko wanda ya achieving abu kaza a ilimi sannan za a sai mai mota dan naga a mafiyan gida za a guda ɗinan za ka ga kowa da motar shi kowace budurwa da kowane saurayi a gidan yana da motar shi kawai ya tashi hawa zai ya fita abin shi to kai ya zama cewa motar nan da ake siya wani an sai mai wani kuma ba a sai mai ba kuma shi ma ya kai munzulin a sai mashi abu na gaba shine a malam yusuf ya yi magana a kan shi taimaka ma yara wajen zaɓen miji na gari mazansu da matansu ba tare da tirsasa musu ba wata yarinya ta taɓa zuwa gurin aisha radiyallahu anha inda ke hadisin yana da matsala a cikin isnadinsa amma dai malamai suna aiki da shi ta zo take cewa a babana ya aurar da ni ga ɗan ƙaninsa don kawai ya nuna isassa saboda sun je neman maɗanƙanin nasa aure sai aka hana su sai fushi ya ce to ni ma ina da ya budurwa a gidana ka zo kawai zan wanke ta in baka ya je ce mata na yi miki miji wane ne ya ce wane cousin ɗinki aka ɗaura musu aure ba tare da an nemi yardarta ba ta zo tana kuka ta gaya wa aisha radiyallahu anha aisha ta ce to samu wuri ki zauna idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ki gaya mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka gaya masa sai ce a je a kira baban nata aka kira babanta aka ce haka aka ya ce e sai annabi ya ce to idan ɗanka ta yarda aure yayi idan bata yarda ba aure bai yi ba sai yarinya ta ce to tunda dai haka ne na ma yarda din kawai da ta ga an sa babanta a kwana sai ta ce ta yarda to da haka kar a tirsasa ma yara auren wanda ba sa so kamar yadda kada a basu sa auri wanda bai dace ba tsaka-tsaki ne wataƙila in anan birni ne aka tana samun yarinya ta auri wanda baya so ba ta so tun da ta waye tana da dabara ta ta iya turanci ta yi jami'a dama aure ba zai je koyina ba idan a nune can da muke karkara na san kun sha jin labarin kwanakin baya can an yi wani abu na jin ko a jigawa ne yarinya ce shekara goma sha hudu aka yi mata auren dole a satin mutane biyar ne suka bakunci lahira mijin ya gayyato abokan shi an zo gidan shi za a ci abincin rana ashe ta su fiya fiya na gamu wataƙila kun ji labarin yarinya ƙarama kawai ta sa musu fiya fiya ga baki ɗaya kafin la'asar duk ba sa duniya ita kuma hanyar tana tana kulla a gidan yari to yanzu Allah wace riba yanzu iyayenta suka ci sun rasa yarsu abu ya zama mummunan tarihi irin zama na ƙauye wataƙila ƙannanta ya sun rasa miji akan wani sannan ga zunubi a wurin Allah to da haka kar a fara irin wannan mugun abu shi ya fi da can in aka yi mai auren dole abinda suke yi sai ta gudu ta tafi karuwanci ta je ta shiga bariki ta dinga bin 'yan ƙoroso da 'yan 'yan bori ko ta je ta samu wani gidan abinci ta zama mai sai da abinci sai bayan shekaru in girma ya kama ta ta tuba ta dawo gida haka suke yi da duk in ka ji labarin wata karuwa da za ka ji an ce daga auren dole ne wata kuma ta haƙura shi kenan ai ta zama haka nan dai ba daɗi da daɗi ba daɗi kuma kullum ta dinga gaya mijin cewa ni fa ba na son ka shi kuma lusari haka zai haƙura ma da ita to na yanzu ba sa yin wannan na yanzu akwai human rights za a je a gaya ma human rights a office ɗinsu wasu wasu karambanu ne masu shiga masu shiga faɗan da ba ruwansu su zo su ce sun yi uwa sun yi makarɓiya su ɗauko lauya a je gurin alƙali a ce ba a yadda ba sannan akwai hanyoyi da yara mata suke bi da yawa wanda za su yi miji wulaƙanci wanda sai ya gwammaci kiɗa da karatu sannan ku kuma iyayen ta zuba muku da mutunci kenan ta nuna cewa ba a isa da ita ba da haka tun farko a nemi consent ɗinsu yadda shari'a ta ce a wani abu da nake so na ambata a nan wanda watakila za a ji ya saba wa al'ada shi ne mu abin da muka saba uba yana yi wa mace aure ne kawai namiji kuma a bashi sai yadda hali ya yi wani za a bashi ne sai ya yi girma sai ya kawo ƙarfi sai ya yi arziki sai yadda ya yi da kansa to a tafarkin magabata na ƙwarai ba haka ba yadda suke ma 'ya'yansu mata aure haka suke ma ‘ya'yansu maza aure su sai na umar su abubakar da sauransu suna yi ma ‘ya'yansu maza aure da suka yi wa mata wato yadda ka shiga ka fita ka neman ma'aika da ta samu miji ka ce a kawo sadaki ka je kai mata kayan ɗaki aka yi mata aka yi tabbatar ta je gidan mijinta lafiya lau to haka za ka shiga ka fita ka nema ɗanka na miji aure kamar yadda wani wani cikin magabata da ake ce mishi sa'id ibn al-as sahabi ne yake cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahjajtuhu faqad qadaytu haqqahu yace idan nayi madana aure na karantar da shi addini na kai shi makka yayin aikin haji yace to na gama da shi na gama biyan haƙƙin sa sora kuma ni ya biya bashin haƙƙi na dake kansa saboda kai da kuke diban yara din na a tafi umara a tafi aikin haji to a ɗaibe su kuma a musu aure tunda Allah ya bada wadata sai a musu aure a samu mushi mata domin aure yana mai da mutum ya zama matured yana sa mutum ya hankali yanzu shi ma mai gida ne yana da iyali shi ma yanzu dole ya dinga lissafin me zai kashe me zai bari me yasa kuka ga sana'a sana'ar mai aure sai ta bunƙasa sana'ar saurayi ta lalace saboda mai aure yana da lissafi kullum cewa akwai masu jiran shi wataƙila ma yanzu mata na da ciki wataƙila lokacin biyan haya ya kusa ya zagayo wataƙila an kusa biyan kuɗin school fees tam ya ƙare wani bai da lafiya ana kai shi asibiti dole wannan lissafin ya zama yana cikin lissafin ka abinci omo sigari da sauransu saurayi ko yanzu yana da kuɗi kawai bindiga da su kawai zai ta yi ba abin da ya dame shi ya kashe nan ya kashe can ya shiga nan ya fita can saboda haka aure yana mai da mutum ya zama matured ya zama yayi hankali ya kuma san ciwon kansa sannan kuma da wuri iyaye su ga jikokinsu su sa musu albarka saboda haka ana so a yi musu aure da wuri a yi musu aure don su zama mutane da wurwuri sannan kuma mu sani da cewa wajibi ne iyaye mu tashi haikan wajen ciyar da 'ya'yanmu da sauran bukatunsu ba daidai ba ne a haifi 'ya'ya a sake su a gari ba a kula da su wannan gara ma kan mutum ya haihu farko wanda duk zai haifi 'ya'ya ya kasa kula da su to ya jira abin da Allah zai mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayyi man ya'ulu cikin hadisin Abu Dawuda ya ishi mutun zinubi ya tozartar da waɗanda Allah ya daura dawainiyar rayuwarsu a hannunsa ƴaƴa da iyali irin wannan abin da ake a garuruwan mu mutane su haifi ƴaƴa ko dai su kai su almajiranci ko su ko kuma su bar su almajirai na gida almajiranci na bara suna yawo a gari suna barace-barace cikin tsimma wasu ma ba a san inda suke kwana ba wannan tozarta 'ya'ya ne wannan kuma ba musulunci bane ba al'ada bace mai kyau a garuruwan mu na ƙasa Hausa akwai wannan al'ada ta yi yawa kuma ta yi muni a ƙauye da birni yara da ake wulakantawa ake barin su haka a tozartar da su galibi su suke zama fitina a cikin al'umma su ne suke zama 'yan sara suka su ne suke zama 'yan ta'adda su ne suke zama marasa imani su ne koda wani Allah ya sa ya samu kudi zama bayi da kyakkyawan tunani game da al'umma saboda bai ga mutuncin da aka mishi wani yaron zaka tsai da shi ka tambaye shi sunan shi bai iya fada ba ina ne garin su bai sani ba shekara shida hudu bakwai amma an taho an an dauko shi an kawo shi gari wai ya zo ya nemi makan shi abinci yaushe zai gane wani karatu wannan gaskiya saboda Allah gwamnati ce ya kamata ta dauki matakin gyara waɗannan abubuwa babu shakka ba daidai bane ah sannan ana so a yawaita ma yara addu'a wannan shine na ƙarshe a yawaita yi musu addu'a a cikin hadisin al-Imam Muslim wani dogon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum yace la tuwafiqullaha sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum annabi yace kar ku dinga kanku mummunan addu'a kar ku dinga wa ƴaƴanku mummunan addu'a kar ku dinga yi wa dukiyarku mummunan addu'a kar ku je daidai sanda kuke faɗan addu'an nan mummuna ya dace da wani lokaci da Allah ya tsara yana karban addu'o'in nan sai ya karba ku shiga uku saboda ka ba kyau tsinuwa kan mutum ya tsine wa kansa ko ya kanshi mummunan fata ko ki tsine ma ƴaƴanki duk abin da suka yi dinga sa musu albarka yi musu addu'ar shari'a haka mijinki duk rashin mutuncin da ya gare ki ce Allah ya watsar da shi ko Allah ya tsine mishi ko Allah ya sa ya gani in ya gani ke ma zaki gaba bai daki to haka kuma dukiya kaman abun hawa ko mota ko kwamfuta ko waya ki ji haushinta ki wurgi da ita ko ki tsine mata ba kyau saboda sai ta ƙara lalacewa ba a yin haka kuma mun ji hatta annabawa suna yi wata addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin irin rabbana atina fid dunya hasana da ire-iren su wato ko da yaushe mu dinga yin addu'a ta kirki ga 'ya'yanmu a lokuta na musamman a san da ma suka bata mana rai a san da suka yi abin kirki da san da suka yi abin banza ko da yaushe bakin ke zama yana faɗan kalma mai kyau mu yawaita yi musu addu'a babu addu'a da ta kai ƙarfin addu'ar da iyaye suke yi ma ‘ya'yansu, sababin addu'a ce ta alkhairi ko aka san alkhairi. To Allah Ubangiji ya samu dace. Bari mu duba wasu tambayoyi ga su? Idan ana tahajjud idan malam ya karanta ayi da ta zo da sujuda, to yadda ake addu'ar farilla haka za a yi a cikinta, idan aka karanta ayar sujuda, sujudu tilawa. idan liman ya yi kabbara ya tafi sujuda mu ma duka ma mu za mu kabbara mu tafi sujuda idan bai yi ba ba za mu yi ba idan ya yi sujuda akwai addu'ar da ake a cikin sujudu tilawa sajada wajahi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqi kina cewa ne fuskata ta yi sujuda ga Allah wanda ya halicci fuskar kuma ya sanya mata ji da gani da idaniya ji da gani da da harshe tsarki ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa iya halitta idan mutum ya iya wannan addu'a sai yayi idan bai iya ba da abin da kike na tasbihi babu lafi insha Allah wata ce mallan ina da baran addu'a a sa mu a sa adda to ubangiji Allah ya biya bukatu na alkhairi Allah ya kauda dukkan fitina idan aka ce a sa addu'a din nan mu dinga tunawa da ƴan uwanmu da suke cewa mu sa addu'a idan mun zo addu'o'in mu mu dinga gaya wa Allah cewa Allah duk waɗanda suke ce musu addu'a Allah muna roƙonka ka biya musu bukatunsu na alkhairi wannan yana da tasiri sosai za a sa mala'iku ke ma su miki wannan kuma tace idan mutum ya tada sallah farilla bayan an yi sallama zai iya rama tayatul masjid a'a idan mutum ya zo ya tarar da ana sallar farilla ya jona sallar farilla babu babu bukatar rama tayatul masjid ai ba farilla bace balla tana ce za a rama abin da yake farilla shine ake ramawa kuma daman ita amfaninta idan mutum ya zo masallaci idan zama zai to ba a so ya zauna sai ya yi wannan nafila amma kin ga wanda ya zo tare da sallah ba zama yayi ba so da ka zai sallar shi ne tare da sauran musulmi idan sallah ce da ake mata wato a sunanul ba'diyya sai sai sallah irin wanda aka saba yi bayan ta insha Allah dama haka muka tsara to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين